أحب الرسول وآل الرسول محبته استمسك بالهدى لهم في فؤادي هوى من هوى أبيهم بني أحمد اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك ونشهد ملائكتك ونشهد عبادك الصالحين بأننا نحب الحسن والحسين وسائر أهل بيت رسول الله فأحبنا يا الله فأحبنا يا الله نحب الرسول وأهل الرسول محبة مستمسك بالهدى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka jama'a waɗanda suke bibiyanmu suke tare da mu a daidai wannan lokaci ta wannan gidan talabijin na wisal hausa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake haduwa da ku a cikin wani zagayen na shirin namu na ahlul baiti da sahabbai shirin da muke kawo muku tarihin baradan musulunci daga mata da maza shirin ahlul baiti da sahabbai shiri ne da yake bayani akan falalar sahabban annabi muhammad da iyalan gidansa da irin alaka ta jin kai da rahama da kyautatawa da take tsakanin waɗannan ɓangarori na jagororin al'umma guda biyu da kuma wato sanar da al'umma irin gudunmawarsu da tsayuwarsu tsayin daka wajen wato tallafawa da'awa ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ganin addini ya kai inda allah maɗaukakin sarki ya yi alkawari da kuma ƙoƙarin fitowa da mutane ingantaccen tarihi wanda yake da alaƙa da waɗannan ɓangarori guda biyu domin sanin tarihinsu wato wani ɓangare ne daga cikin manyan ɓangarorin da ya kamata a ce dukkan wani mumini ya ba shi kulawa ta musamman saboda haka muke gayyato muku malamai waɗanda suke wato suna ba mu gudunmawa a wannan fage daban-daban wanda a shirinmu da ya gabata mun kasance tare da ɗaya daga cikin waɗanda suke ba mu gudunmawa ɗin a ciki shine malam abdulrahman rayyan mahmud jos wanda a yau ma a cikin shirin namu shine yake tare da mu don ɗorawa daga wato abin da muka faro na tarihin wato saidatina fatima allah maɗaukakin sarki yadda da ita tsoka daga cikin jikin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaba ta matan aljanna uwa ga alhassan da alhussein waɗanda suke su ne jagorori na matasan aljanna mata ga ɗaya daga cikin halifofin manzon allah ko kuma kai tsaye in ce na hudu daga cikin halifofin annabi muhammad shine sayyidina aliyu dan abi talib allah ya da shi zan yi amfani da wannan dama in yi wa bakon shirin namu lale maraba da shigowa cikin wannan zaure na ahlul baiti da sahabbai malam abdulrahman muna yi maka maraba da shigowa cikin wannan zaure a daidai wannan lokaci alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alaikum rahmatullahi wa barakatu malam abdulrahman kamar yadda ka ji na fara yi wa masu kallon mu da bibiyan mu matashiya dangane da abin da muka faru a zamanmu da ya gabata mun yi wato bayani ne dangane da abin da ya shafi irin rayuwa da zamantakewa musamman ta cikin gida da kuma alaƙa wadda ta gudana tsakanin sai da tuna fatima allah maɗaukin sarki yadda da ita da kuma wato iyalan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa sallam mm. to a yau ina ganin kamata ya yi musulala mu shiga wata gaba wadda take tana da muhimmanci na sabbata kuma masu bibiyanmu da kallonmu sun daɗe suna karkada kunne don su ga ƙila mun karaso wannan gaba ɗin domin idan aka ce mace to tabbas an san cewa tana da iyaka ta zamantakewa a gidan mahaifinta to kamar kowanne uba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa ya sani ya aurar da yarsa sayyidatina fatima to na tabbatar masu kallo za su so su san yaya wannan auren ya gudana wane ne mijinta kuma ta yaya aka fara tun daga lokacin neman auren nata na tabbatar kuma akwai domin me akwai abubuwa da yawa mm. waɗanda wato mutane za su fa'idanta za kuma su ɗauka su ma a cikin wato wannan aure din tunda muna cikin jami'a ne muna cikin babban makarantar da babu kamar ta a duniya gaba ɗaya shine abin da ya shafi gidan annabi alaihi salatu wassalam da haka yaya za ka iya mana bayani misali a takaici dangane da wato abin da ya shafi auren sai da tuna fatima misali radiyallahu anha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آواتو آه، نانا فاطمة رضي الله عنها لوكا سنة إيسا أوري للي أن محمد صلى الله عليه وسلم يا أورد إيتا نعم وانا تأوركما واتو مشهوريني كما سلنيني وانده قوايا سنشي واتو علي ali ibn طالب رضي الله عنه wannan auren kuma an yi shi ne wato bayan an gama yaƙi wato yaƙin badar ma'ana kenan a shekara ta biyu bayan hijira ma'ana ba yawa bayan hijira kenan bayan ma an baro makka an baro makka a madina aka yi hmm, a madina aka yi auren kenan eh to wannan a takaice abin da ya shafi mijin nata kenan da kuma lokacin da aka yi auren hmm. da kuma wato ita ko kuma ce abin da lokacin da aka mata aure kamar shekarun take kenan yawa shine tambayar da zan yi to lokacin da aka yi mata auren eh. ko za ka iya gaya mana yaya suke da mijin misali abu ne dai sananne kowa tunda muka ce sai da tuna fatima ko hmm. muka ce sai na aliyu to ina ganin masu kallo da saurari kila ba sa bukatar ƙarin bayanin waye sai na aliyu balantana su tunanin cewa ko mm. wani miji ne da yake nesa wanda bai dace da ita ba ma'ana mm. abin da ake kira kafa'a a cikin addinin musulunci yaya za ka iya mana bayanin kafa'a su misali eh, wajen wato kafa'a wato kuf ne nata sosai mm, ma'ana tsaranta ne tsaranta ne a komai da komai saboda ka ga kamar yadda muka riga muka gama bayani ita na fatima ta fito ne daga wato ya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ta fito daga banu hashim wanda su kuma suka fito daga kureshawa wanda kureshawa suka fito daga kinana daga yan annabi isma'il mm. wanda mun sha maimaita wa annan filin mm. cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa allah ya zaɓi daga cikin yan annabi isma'il ya zaɓi kinana mm. cikin kinana kuma ya zaɓi ƙuraishu sun ƙuraishu kuma ya zaɓi banu hashim cikin banu hashim kuma ya zaɓi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga sayyidina ali radiyallahu anhu shi ma irin wannan nasaba yake da ita gaskiya ne ma'ana shi ma dai ya fito ne daga banu hashim wanda suka fito hmm. daga quraisha su kuma suka fito daga kinana suka fito daga ƴaƴan annabi ismail eh, ma'ana kamar kaga mu yanzu a hausa za mu iya cewa kawai a takaice eh. shine sayyidatina fatima hmm. da kuma wato sayidina aliyu auren gida aka yi tabbas a yadda laraba suke wannan mu a hausa abin da zamu ce ne kamar kani yake ga mahaifinta yawwa ok eto eh to haka ne kani yake ga mahaifinta ta wani bangare tunda shi da maza Allah danwa da dan kani suke tabbas yawwa danwa ne da dan kani mm. ko tunda shi maza salau kaga da ga abdullah eh. sannan kuma shi kuma sayyidina aliyu daga abu talib shi nan kaga eh. manzo Allah kamar sayyidina aliyu kani ne a gurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke danwa da dan kani da shi eh. to amma kuma bi itibarwa da kanwa abin da yasa muka cewa da kanwa shine saboda shi kuma a gidan manzo sallallahu ya taso sai ya zama kamar ɗa ne a gurinsa da haka eh. kaga sun taso kenan ita kanta da sai da tana fatima din mu kaga shi ma ya samu wannan darajar kasancewa ya samu ya samu tarbiyya daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma ita na Khadija ne da mm. so ma'ana dai kaga a takaice zaka ce abin da laraba suke cewa wafaka dan shannan tabaqahu kenan eh. ma'ana komai yayi daidai dai komai yayi daidai tabbas mm, masha Allah to ta fuskar shekaru kuma fa yaya zaka iya kiyasta mana su a lokacin game da shekaru ita na na fatima kamar yadda muka ambaci haihuwarta mm. imma ya zama an haife ta kafin aiko annaba da dan kankanin lokaci mm. ko kuma bayan aiko shi dan kankanin lokaci mm. a ga in muka kirgo daga wannan lokacin za mu ga yanzu kenan ta shekara ta sha biyar saboda eh, kaga a maka annabi ya yi shekara goma sha uku kafin ya yi hijira wannan kuma auren an yi shi a shekara ta biyu ne bayan hijira haka mm. shekara ta sha biyar kenan a lokacin da aka yi wannan auren ah, shi kuma sai na aliyu ya girme ta da kusan wato shekara kamar shida haka mm, kenan zai zama shi yana shekara kamar ashirin da ashirin da ɗaya da ɗaya mm, eh. masha Allah to lokacin da aka haka shekarar sai kenan Allah ya sa matasa suna jin mu iyaye kuma suna jin mu malam Abdulrahman eh. domin yayin da kake faɗan waɗannan shekaru din sai nake ta tuno wato bangarori daban-daban eh. misali ta bangaren ya yanzu sai kaga iyaye sun gyare ko kuma wasu abubuwa da ake ta ji turawa suna mai kokari su kawo cewa wasali yanzu kamar a ce ma auren da yarinya ya shekara sha biyar sai ka jin ana cewa wai kamar ta yi kankanta ma eh. misali to ka duba ka duba auren maza asalama da sai da tuna aisha ga ya aure ta tana yan shekara shida ya tare tana yan shekara tara Mm. so san in kalli ta kuma sai da tana fatima ya aure da ita tana yan shekara goma sha biyar mm. eh, to shi kuma sai da aliyu shi kanshi duba ka ga ya auri ya yi auren yana shekara nawa ashirin da ɗaya so ka ga kenan su kansu matasa a nan gurin kada mutum ya ce zai tsaya ya yaudari kansa matukar yana da bukatar aure ya rika hangen wasu abubuwa na rayuwar duniya sai ya sai mota kaza sai ya yi gida iri kaza matukar mm. dai yana da abin da zai iya rike iya inda Allah ya bashi wannan ba'a din yana da ita mm. kamata yi wato ya mm. hanzarta yi aure kamar yadda wato aka yi a irin wayancan lokutan saboda da wannan ake kare al'umma ah, wannan kusan abin da ya shafi wato shekaru su kenan idan ko muka duba wato yanayin yadda auren ya kasance ita ce tambayar da nake so in yi in ce to eh. wanne irin yanayi ne auren ya kasance a cikinsa musamman Eh. a duba da yadda maza Allah sallama shi dai jagora ne eh. kuma yana tare zaɓaɓɓe ne eh. kuma yana tare da wasu mutane waɗanda suke suma zababbu ne misali ana magana irin su sayidina abubakar su sayidina umar su sayidina uthman su sayidina talha su abdurrahman dan aufu da sauran sabai da suke tare da manzo Allah wa'inda suna farin ciki idan suka ga manzo Allah yana farin ciki suna shiga bacin rai idan suka ga maza Allah ransu ya ɓaci suna ƙaunar abin da manzo Allah yake kauna ko da ko bai dace da su asalin halittarsu suna ƙaunar abin ba ma'ana san ransu ma'ana suna iya hmm. barin san ransu ga abin da manzo Allah yake so hmm. ma'ana dai mutane ne da za ka iya cewa kamar yadda taken su yake fidaka abi wa ummi fansar ka ya annabi muhammad shine mun ba da mu maza da mata hmm. ma'ana dai kaga da tabbatar za su wato ma'ana wata irin gudunmawa suka bayar abin da ya shafi wannan auren shine ma'ana yanayin yadda auren ya kasance din kenan eto eh eh, farko abin da ya faru shine kamar yadda ya zo a ruwayoyi hmm. shine na abubakar da na umar a cewa sun nemi na na fatima radiyallahu anha kowa wato ya kai kokon mara shi yana son wannan falala ka ta tsallake mala Abdulrahman ba dan ba sai mu ce to ko mu ne Allah ya yi mu a wannan lokacin ai da kai za a yi takara kai ma a sosai gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da karfi ne kai a da kai ma da kai za a yi takara sosai duk wani abu da mutum zai fito da shi ya nuna cewa shi ma yana bukata ai bai kamata a bakka a baya ba a bai kamata to gida ma irin wa'annan gashi kana ga irin namu yanzu zaka ga mutum yana ake fafatawa da juna balantana irin gidan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala garabatan misali eh, ce sun wannan abin da ya faru da suka nema din mm. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu tayi karama mm. to bayan wani lokaci kamar yadda muka gama bayani a tsarin musulunci yarinya aka aura da ita ne lokacin da ta kai ba shekaru ake dubawa mm. balaga yawa sukan bambanta wata na balaga da wuri wata kuma sai ta dau shekaru mai yawa kafin to ita a lokacin ba ta kai wannan manzalin ba sau ka annabi sallallahu alaihi wasallam sai bai wato irin na musu karama ce hmm. to bayan wani lokaci kuma sai sai na ali ya neme ta na ce hmm. fa khatafa wato bayan wani lokaci da ya zo ya nema hmm. sai shi kuma ya dace da lokacin da wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ka tana ganin ta kai munzalin da za a yi mata aure sai annabi ya aurar da ita sallallahu alaihi wasallam akwai kafin na je ga wannan akwai wanda yan shi'a sukan kawo wannan ruwayar wacce kenan cewa sai na abubakar ya nema ba a bashi ba sai na hmm. umar ya nema ba a bashi ba amma manufar shi ne su soki sai na abubakar din su kuma soki shi sai na umar a ko sun makara wala abdurrahman a ah, sun makara sosai a ah, sun makara sun makara yanzu gashi ba kuma yanzu mun yi ta'aliki cewa wa komu ne da mu za a yi gwagwarmaya wajen neman yan gidan manzon Allah fa sallallahu alaihi so menene laifi ma idan an ce misali dukkan sahabbai kowa ya kai kokon barashi da dan gida da wanda ba dan gida ba tabbas aka zaɓa ɗaya aka bawa ita ko matan mutum bahaushe ya ce me kabarinsa kabarinsa ba wanda zai auri matan wani saboda haka dan mun nemi aure tare baya nuna cewa wannan wani wata matsala ce wata matsala ce da sauransu kamar su abin da suke sai su nuna cewa kamar shi ne wato annabi bai yarda da addininsa ba bai yarda da wannan ɗinsa ba shi sa yake aura musu wanda kaga wannan ma yana ƙara nuna jahilcinsu da shi kashi tarihi da zaga shi suke ta kokarin mm. su fito da shi mm. tunda in ma mun ɗauka cewa wato sai na abubakar kamar yadda su suke kokarin nunawa a kullum cewa ba musulmai bane ma'ana mushrikai ne sai na umar ma suna cewa ba musulmi bane mushriki ne to a lokacin ba a haramta auren musulman da mushriki ba ba haramu bane kaga wato rashin aurenta da wato suka yi baya na nuna cewa suna da wata matsala bane a addini a nema ne kawai <clears throat> an nema kuma shi sai wanda sai samu kuma wanda Allah yake niyyar ya ba da ban misali eh, Allah wasu ma abun sun haka sukan akwai ruwa da suke nuna cewa a lokacin da sayyidina Ali ya zo nema din mm. da ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce mai ai an neme ta a gona kafin kai mm. to amma da na bujiro mata da maganar sai daga alamar kamar bata kwanta mata sosai ba hmm. kuma a tsari na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koyar da mu mu dinga yi wa mu duk wanda ya zo neman ta duk yadda ya kai ga kirkin shi da wato mutuncin shi duk yadda ya kai ma'ana dai tsari na manzon asalama da yake nuna cewa kada a tilasta ma yarinya a bata dama matukar in ba dai rashin wato tilasta wata zai mm. jawo wata barna da ta fi wannan eh, barnan ba eh, shine eh to annabi ce a bata dama yake cewa Allah ko shi ba zai fara sabawa ba <laughs> tabbas yake cewa al'ayyimu mm. haqqu bi nafsiha min waliyiha mm. wal bikru tusta'danu fi nafsiha wa idnuha sumatuha ma'ana Eh, wadda take bazawara mm. ita tafi mallakar kanta ma'ana ita ce sarauniyar kanta sarauniyar kanta mm. amma ita ko budurwa wato waliyin ta shiri ke ko ba a shi eh to amma idan aka zo neman aurenta annabi ce a nemi izininta ma'ana a faɗa mata mm. sai suka tambaye shi ke ce mai ya rasu Allah ai yan mata suna da kunya ba ta iya nuna ko tana so ko ba ta so ba sai ce in dai ta yi shiru gaskiya ne to ya cewa tana wannan kuma abu ne da yake ko a yanzu haka yake eh. da mutumin da yake da dan alaka da irin wa'annan abubuwan ya sani yanzu eh, so nawa za ka tambayi yarinya mace budurwa hmm. me alaka kidawa ne hmm. ka ji ta yi shiru amma daga lokacin da aka faɗi wani wanda ba ta so to tun daga fuskar ta ma za ka fara ganewa sosai in ko aka tafi aka tafi to sai ta ɓara ta ce ita fa ba ta ra'ayinsa sosai ba ƙarai <laughs> da gaske to kuma wannan ba wai baya nuna wata matsala ga a baya nuna matsala inda matsala ce ai da da yawan mutane suna cikin matsaloli kuwa to kaga kaga ko a saba annabi akwai irin kamar su Thabit ibn Qais ibn Shammas da matar ta ta nuna cewa ba ta ra'ayin shi mm. amma Thabit ibn Qais ibn Shammas tun yana duniya annabi da mai dan aljanna ne kuma shahidi yana cikin yan aljanna to kaga wannan duk bai da alaka da wannan mm. harka ce ta neman aure zan iya nema a hana ni zan kuma iya nema a bani mm. to kaga abin da suke kawo din ma hatta a cikin ruwayen nasu yana cewa duk wato ba su da wani abin da su dogara da shi ai mu yanzu wannan ma da koda sun kawo din suna ganin za su ci wa sayyidina abubakar ko sayyidina umar mutunci akan cewa sun eh. nemi auren sayyidatuna fatima ba za su rabe ba su ba ko eh. makamantan su suna ganin kamar wani suka ne mu a eh. gurin mu wannan abin ma wato sharaf ne sosai domin ko mutumin ma da zai shiga cikin girma za su mace yana son aure ai sai wanda ya isa sai wanda yake jin da kansa cewa ya isa ya je ya ce yana son aure a cikin gidan tukuna yawa sannan kuma ka duba wa ya nemi aurenta mace ya nemi aura irin sai da tuna fatima to balantana kuma an ka kalla ta wani janibin ma abin da suka kasa ganewa eh. sayyidina aliyu ba ya auri a sayyidina umar ba ya auri a gidan sayyidina aliyu ba jikarwa jikar annabi sallallahu alaihi jikar na na fatima yar na na fatima kai jikar manzon jikar annabi sallallahu alaihi wasallam ummu kulthum yana da alaka da wata matsala addini sai da ali ba zai aura ba da gaske ga wannan dubbai da wata matsala a wannan eh, sannan kuma sayyidina umar me ya faɗa dalilin ma da ya faɗa kaga ko lokacin nan ai a ciki din an kawo cewa tarihin cewa sayyidina ali lokacin da sayyidina umar ya ce ina son wanci mm. shine sai ya ce to ai karama ce Eh. kaga nafsin abin da ke na mazan salma ya gaya musu lokacin tana abu eh, sai ce amma dai mun riga mun san manufarka hmm. da haka aka ce ya aike ta da wani abu ya je ce ta kai wa na umar din ko inda eh, ya gata mai shi ya ce gashi nan ta ce masa ga wannan abin da turo ta da shi din yayi hmm. ya ce kuma ki koma ki ce da shi yayi din alhali kuma ita ce ake kuma daura auren kuma daura auren har ta haifa masa zaid da ruqayya to da ruqayya tabbas kaga wannan ya nuna to da dalilin da nake son faɗa ne shine maganar sayyidina Umar din ya faɗa yace abin da ya sa na neme ta din shi sayyidina Aliyu ya sani hmm. saboda maza Allah ya ce duk wani channel yana yankewa wata nasaba da wani waye da sauransu takan yanke amma banda me nasaba ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so kaga irin wa'annan sabon da suke kusa da maza Allah suka san irin wannan me laifin su idan sun fito sun nemi auren yar annabi muhammad kamar yadda ya nema a gurin ya nema kuma ya aura ya kuma aura a wannan ma shi ma zai kara mai da magana cewa ko wata matsala ce a wannan sosai da gaske to banda wannan eh, abin da zai kara nuna ma wato ba wata matsala ba ce shine wato shi kan shi aura mm. yawwa kasancewar wato cikin auren sosai eh, irin alakar take tsakanin sayyidina abubakar da sai da umar da annan muhammad sallallahu alaihi wasallam sanin kowa ne ya san irin wannan hidima ta gidan annabi sallallahu alaihi wasallam to fa da su za a yi dumu dumu mm, gaskiya ne kuma wannan ba iya littattafan bane suka tabbatar da haka hatta littattafai na su kansu shi a sun tabbatar da haka ma'ana kana so ka ce abinda na yi maka matashi da shi ko na tambaya din cewa eh. wace irin wato gudunmuwa sahabbai suka bayar wajen shirya wannan aure din tunda kowa ya san irin alaƙarsu da maza su eh, cikin gudunmuwa da suka bayar wannan ina son kawo na bangaren yan shi'a ne ma saboda hatta su sun tabbatar da abin da wato wato gudunmuwar sahabbai a cikin gudunmuwar sahabbai akan abu al misali akwai ruwa take nuna cewa lokacin da suka wato nemi wannan auren mm. da annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba su ba to sai suka cewa to ai ba wanda ya dace a bashi wannan auren wannan ina ruwaito abin da ya ce suke faɗa su yan suke faɗa yawa sai suka ga ba wanda ya dace a bashi wannan auren sai aliyu ibn abi talib mm. sai suka zama suna tunani da sayyidina abubakar da sayyidina umar da sa'ad ibn mu'ad mm. sai suka cewa babban abin da zai hana shi je neman wannan auren talauci ne to mu za mu taimaka mai saboda ya samu wannan auren su wa'annan ko din na sahabbai su ne eh. suke wannan mitin din su suke wannan mitin trinity mitin kenan haka <laughs> eh. Allah idan ka da yusuf a faɗi irin eh, haka sai suka sami sayyidina ali sai suka ce mai ka je ka nemi auren na na fatima a gurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aje to dan tsaya na abdurrahman su sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina sa'ad dan mu'adh wanda kila wasu su wasu gama sanin wane ne sa dan mu'az ba wanda shine maza Allah ya ce lokacin da ya rasu yake cewa al'arshin Allah ya yi girgiza sakamakon mutuwar sa dan mu'az ko eh har ma da aka dauke shi za a tafi hmm. ko kuma kafin a kai shi abin ne shi malaika jibril ke fada annabi ko ku maza ku kai shi ko kuma mala'ikus da mala'ikus to ma'ana dai kaga kenan wa'annan wasu manyan jigo ne kenan a cikin sabon annabi Muhammad a shi sa'ad din wato kamar yadda suke cewa hmm. irin matsayin da sai na abubakar yake da shi a muhajirun irin wannan matsayin sai cikin mutanen maka shi kuma a cikin mutanen madina eh, shi ne yake da wannan matsayin allahu akbar ma'ana su wa'annan mutum uku su ne suka kira sayyidina aliyu suka ce ya je ya nemi auren sayyidatina eh, fatima wannan kuma kamar yadda nake faɗa daga littattafan shi nake dauko shi ba daga wannan ba al misali kaga kashful gumma mm. na arbali kenan na arbali mm. diya kawo waɗannan maganganun ba shi kaɗai ba mm. irin su wasu littattafan ma haka sun kawo irin irin mm, wannan gaskiya ne na taɓa gani irin su amali na tusi eh. da su majalisi ma a cikin biharul anwar eh. duk suna da riwaya makamancin waɗannan ƙwarai da gaske mm. to bayan sun mai wannan ya tafi ya je ne ma kuma annabi ya amince sallallahu alaihi wasallam da ya amince sai ya kira anas ibn malik wanda ma duk arwayoyi na shi'a ne ya kira anas ibn malik sai ya ce mai je ka kira min abubakar mhm. da umar mhm. ah, da usman mhm. da talha da zubair da sa'ad sai kuma ka kira min makamancin wato adadinsu daga cikin mutanen madina waɗannan mutanen da suka zo suka shiga masallaci suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam da shi kan sayyidina aliyu din bal ma sai da aliyu ne ma aka sashi ya kira su da suka zo da aka kira su annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya daura auren kaga wannan duk yana kara nuna wato ba na su ne suka shaida shi auren wato sai na ali ibn abi talib da kuma mm. sai da tuna fatima mm. radiyallahu anha manyan shahidan ko kuma ce shahidin auren mm. su ne sai da abubakar sai na umar sai na uthman talha Zubair. da sa'ad ibn abi waqas da kuma wasu mutum shida da ba ambaci sunansu ba a cikin mutanen madina to kafin ka ci gaba wala abdurrahman don wannan magana tana da buƙatar wato a yi taliki a kanta gaskiya za mu je hutun rabin lokaci mu dawo tukuna insha Allah subhanahu wa ta'ala sai mu dora daga inda muka tsaya masu bibiyan mu da kallon mu da sauraron mu za mu je hutun rabin lokaci da haka a dakace mu in allah ya so da jim kaɗan za mu dawo mu ɗora daga inda muka tsaya أحب الرسول وآل الرسول محبة مستمسك بالهدى لهم في فؤادي هوى من هوى أبيهم بني أحمد اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك ونشهد ملائكتك ونشهد عبادك الصالحين بأننا نحب الحسن والحسين وسائر أهل بيت رسول الله فأحبنا يا الله فأحبنا يا الله نحب الرسول وآل الرسول محبة مستمسك بالهدى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين جماعة barkamu da dawowa daga wannan hutu da muka je na rabin lokaci wanda in masu bibiyanmu da kallon ba su sha'afa ba muna nan ne a cikin shirin namu na ahalul baiti da sahabbai da wannan gidan talabijin na wisal hausa wanda muke gabatar ma masu kallo da sauraro tarihin sai da tuna fatima allah maɗaukin sarki yadda da ita wanda muna cikin gabar aurenta yadda ya kasance malam abdulrahman ya ɗauko mana bayani dangane da irin yadda auren ya faru da kuma irin gudunmawar da sahabbai suka bayar wajen auren kuma lokaci ya mana halinsa malam abdulrahman kafin mu je hutun rabin lokaci ka faɗi wata magana haka ila kana so ka yi sharhinta kuma lokaci ya ɗan datse mana shine maganar cewa maza salma ya tura an kirawo wasu daga cikin sahabbai don su zama shaida a wato wannan aure da aka yi tsakanin sayyidina aliyu dan abi talib radiyallahu anhu da sayyidatuna fatima hmm. da ya annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam me za ka dora mana akai dangane da ci gaba da warwara da muke ta abin da ya shafi wannan aure eh, kamar da yadda muka yi bayani wato auren wanda ya wato tsara shi ko hmm. wanda suka sanya sayyidina aliyu ya nemi auren hmm. sayyidina abubakar ne da sayyidina umar da kuma sa'ad ibn ma'ad mutum uku mutum uku mm-hmm. ah, banda wannan kuma mun ga wanda suka zama sunan shaidu a auren mm-hmm. su ah, ah, sayyidina abubakar din kanshi mm-hmm. sayyidina umar da sayyidina usman talha azubair da sa'ad ibn abi waqas da kuma wasu mutanen garin madina to bayan su kuma sai wanda ya da sadaki Ah, wanda ya ba sadaki wanda shi a kai kace ne ba da wannan sadakin sai na usman ne radiyallahu anhu hmm. bayan sai kuma wato waɗanda suka haɗa kayan auren hmm. ana kayan da ake bukata a kai ita amaryar gida da su hmm. ah, sai na abubakar ne da ammar ibn yasir da shi salman alfarisi eh, da bilal allah ya kara musu yadda baki da to banda wannan kuma waɗanda suka ɗau nauyin walima mhm. su ne ah, sa'ad ibn abi waqas da kuma wasu daga cikin mutanen garin madina kashe kuma sai shi wato al-nu'man ah, ko al-haritha ibn al-nu'man al-ansari mhm. wanda shi ne kuma shi ya ba da gidan da za a zauna sheik abdulrahman dan tsaya kila kafin ka ci gaba eh. ni a nan gurin kamar abin da nake fahimta ka yi wato wani dunkulallen bayani kake kawo mana maganar eh. yadda auren kansa ya ginu mm. na tabbatar kuma tabbas da ni da masu kallonmu da sauraronmu eh. za mu buƙaci warwarar al'amarin eh. domin wannan ba ƙaramin wato fa bayani ba ne ba mm. ma'ana kamar abin da kake so ka ce daga shirya auren fa zuwa tarewarsa Mm. gaba ɗaya sahabban annabi muhammad daga mutanen maka zuwa madina su suka yi uwa suka yi makarbiya tabbas haka yi to mu dawo baya to kenan. ta yi mana bayani ba za mu koma baya ba dangane da cewa sa'ad sayidina abubakar mm. da sayidina umar da sa'ad dan mu'az mm. su ne suka ce da sayidina aliyu ya je nemi auren nan eh, kaga wannan gudunmuwa ta farko kenan farkon ma waɗanda suka nuna wa sayidina aliyu sayyidatina fatima radiyallahu anha eh. cewa ya je neme ta kuma suka yi kace su sun ce kuma menene su ya dawo gurin su kansu kawai ba matsala tunda sun yi bayanin cewa abin da suke ganin yana sa shi yana ja baya ba wai baya son ta bane ba ina son ta amma dai rashin mm. abin hannu shi yake sa shi yana ja baya tabbas mm. to abu na gaba wanda yake mafi muhimmanci kafin mu je ga wannan eh. shi ma wani abu ne da yake da alaka da wannan zansu wankara mhm. wanda shi ma zo irin wannan ruwaya da na faɗa mhm. wanda dai kamar yadda na faɗa ruwayi ne wannan duk na shi'a aji eh abin mamaki eh, shi sai na da yake cewa bayan sun mai wannan magana sun tura je tafi sai suka ba masallaci a zauna sa ta jira yace yana zuwa sai ya zo musu bi su yuthliju sudurahum wanda abin da ya sa wato zukatan suka yi sanyi suka yi daɗi ce suka yi farin ciki sosai da suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mm. ya amince zai aura mai mm. wato ita na fatima radiyallahu anha mm. kowa ya farin ciki agwal yana nuna shi ma kyan wato alaka da kyan zuciya waɗannan mutane gaskiya ne to waɗanda maganganun da kake faɗa tun da muna bayani ne dangane da kana cewa duk a gurin yan shi'a ka samu su eh. misali su kan sun tabbatar duk da eh. na ji ka faɗi wasu daga ciki ma yana da kyau mu rika tafiya muna ƙara faɗan sunayen littattafan nan ina ganin saboda eh. uh, wato su kansu ɗin wa'inda suke ganin cewa akwai wasu matsaloli su koma su gani su tabbatar da kansu kuma su koma don su yi tunani da eh, kamar yadda na faɗa akwai shi kashfin gumma na arbali na arbali mm. wanda ya kawo waɗannan akwai wasu littafan da ba su zo mu yanzu mm. wanda ina tsammanin akwai kamar al'amali eh, sosai kuwa akwai shi ni ma na taba karantawa a ciki eh wanda shi ma ya kawo mm. kashin gumma ne mutum yana iya zuwa shafi na 400 ko kuma 343 a juzu'i na farko mm. na littafin zai samu wannan bayanin masha Allah eh. da kyau to yanzu a gabana ma haka malam Abdulrahman ai kamar yadda kake faɗa din ni kaina a takadduna da nake kallo yanzu akwai riwayar da take wato an rawaito ta daga ah, wa yake da suna majalisi a cikin bihar al'anwar jila'ul uyun jila'ul uyun ya rawaito ta shi ma wannan kuma taba'a ce ta taharan ka juz'i na ɗaya shafi na 169 shi ma yayi bayani akan wannan abin nan ɗin to kuma kamar hakan ma ga irin su almazan da rani su ma duk sun kawo irin wato wannan bayani ɗin ga amali na dutsi ma ina kallo a jiki ga kuma almanaqib na alkhawarizmi shi ma mm. shi ma din ya kawo ga kuma kashful gumma din da ka faɗa eh. ga biharin alwar din ma dukkan su sun na karantuwa ga na kallon su duk yanzu sun kawo wanda kamar yadda yaqubi ma ya kawo a cikin tarihinsa mm. so kaga na ganin wa'annan kuma manyan wato gaggan shi'a ne gaggan yan shi'a ne waɗanda a ga bihar al'awa ma yana cikin kutubu samaniya yawa yana cikin littattafai guda takwas da yan shi'a suke ji da su tabbas ikon Allah wato abin da yasa nake ta so mu ƙara bayani akan wannan malam Abdulrahman hmm. shine saboda sanin kowa ne hmm. cewa 'yan shi'a babu abin da suke yadawa sai irin wato sai cewa tsakanin sayidina aliyu musamman hmm. da sayidina abubakar da sayidina umar da sauran sahabban annabi muhammad ba a zaman lafiya ba a ga maciji hmm. to yanzu kuma sai gashi waɗannan manyan littattafan da kake karanto mana da ma waɗanda nima ɗin na ƙaru hmm. suna tabbatar mana da cewa auren sayidina aliyu da sayidatina fatima waɗanda 'yan shi'a suke ganin cewa gaba ɗaya duk a kansu ne suke kafirta wanda suke kafirta suke kashe wanda suke kashewa suke ganin mutane ba su da hmm. imani saboda sun ce ba sa faɗa da su sai dina abubakar sai ya tsala san barka a su sai gashi yau wal ma shahidat bihi al gaskiya ta yi halinta tunda da yanzu misali yanzu ga sayyidina aliyu kana cewa sayyidina abubakar shi ya ce masa ya je ya nemi auren da shi da sayyidina umar da sa'ad dan mu'ad mm. kuma sannan da ya dawo ya dawo musu da abin da ya sanya su ka ji fa wannan kalmar da aka faɗa mm. tabbas da abin da ya sanyaya musu kirji to a daidai wannan gaba shine muka dakatar da kai menene abin da ya sanyaya musu kirjin yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa zai hada wannan auren tsakanin sayyidina aliyu da sayyidatina fatima radiyallahu anha Allahu akbar Allahu akbar kaga wannan yana kara fito da ayar qur'ani da Allah yake cewa ruhama ubainahu ruhama ubainahu masu wato tausayin juna ne masu tausayin juna to yanzu wata kafin ka ci gaba wata eh. wani abu da ya faɗo min ɗazu kafin mu je hutun rabin lokaci eh. ka yi wani bayani cewa ai an ce sayidina aliyu a hmm. sayidina abubakar da sayidina umar masu nemi aurenta eh. to yanzu kuma sai gashi kaga kenan su bayan sun nemi auren nata maza Allah ya ba su ya musu uzuri misali lokacin nan hmm. ya yi musu itizarin cewa su dan yi haƙuri Mm. suka dawo kuma suka ce aliyu ya je ya nema mm. kuma ya je maza Allah ya ce masa ba wani abu ya ansa masa cewa za a bashi mm. ya dawo gurinsu kuma suna farin ciki cewa manzan Allah ya amince zai aura wa aliyu don Allah ya zaka kwatanta wannan da kuma irin abin da aka sani tsakanin mutane na idan aka haɗu aka ce wannan da wani suna neman aure ko kuma sun haɗa neman aure har misali ake bayarwa ko tabbas ko kuma wani ya kasa wani a eh, aka ga wani da wani ba sa jituwa sai a ce me kamar wato ya kasa kamar sun haɗa neman aure ya kada shi tabbas amma ka dubi abin da aka ci sayidina aliyu ya dawo da abin da ya sanyaya musu kirji ta yi waɗancan wato mutane na daban la ilaha illallah zaɓi ne na Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam dan su kasance almajiran shi kuma tarbiyya ce ta shi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan abu ne da zai nuna mana cewa wato lalle mai tarbiyyar nan yayi nasara gaskiya ne eh, yayi nasara wajen tarbiyyar sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne ma'ana kaga abin da zai kara fito mana da wannan shine ma'ana su alherin da suka so duk da ubangiji subhanahu wata'ala bai hada auren tsakaninsu ba to hmm. amma sun so ma dan uwansu saboda ne saboda jin kan juna da Allah madaukakin sarki yake ya faɗa ce a shine tsakanin su saboda sun san manzon Allah ya ce alheri cikar imani shine alkhairin da kake so ka soma dan uwanka suka danna sayyidina Ali haba yan shi'a me kuma kuke so to sai sayyidina Abubakar su muku tsakanin ku da Allah babu me suke so su yi musu sun hada auren sayyidina Aliyu da sayyidatina Fatima wannan daga ƙarƙashinsa aka samu sayidina alhassan aka samu sayidina alhussein duk wani a duniya yanzu akan shi duk wani a duniya ma da yake kiran kanshi ahlul baiti suna da falala a kan shi alfadl kamar da laraba suke cewa ya udu ila allahi thumma ya udu ila abi bakr wa umar wa sa'ad ibn mu'adh tabbas to dan girman Allah yan a bashin me suke bin sayidina abubakar ba kuma bane illa kawai bata da kuma kaucewa hanya bashin me suke bin sayidina umar bashin mai suke bin sahabban manzon Allah to kada ya cika mu da ta'aliki abin da ya wato ya farin ciki ya lullube ni mm. saboda ina tunanin duk mutumin da yake neman gaskiya wala Abdulrahman mm. wallahi daga nan gurin daga nan gurin zai fara fahimtar ta daga nan gurin ya kamata a ce ya saki fadan ya gane cewa ƙarya ne Allah shine mai gaskiya annabi shine mai gaskiya babu kiyayya babu gaba babu cin zarafi babu fada babu sa'insa babu musayaya tsakanin sayidina aliyu da su sayidina abubakar ƙaunar juna ce mm-hmm. ji irin wannan abin da muke faɗa mala abraham ka yi magana cewa sayidina uthman shi ya ba da sadakin annabi ya ba da sadakin wa auren sayidina aliyu da sayidina fatima eh. kamar yaya to wannan ah, ya zo a cikin kashfar gumma din da kuma bihar al'alwar na majalisi inda suka ce lokacin da sai ali ya zo ne ma'aura annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mai me kake da shi zaka bata sai ce ina da ban da komai hmm. sai annabi ya ce mai ina dir'uka al-hutamiyya kaga kenan wannan maganar dan kada ma wani ya dauka cewa lokacin da sayi na umar suka ce sun san abin da yasa sayyidina aliyu bai iya gabatar da kansa wajen neman auren ba eh. saboda bai da wani abu ne eh. shi da kanshi yanzu sayyidina aliyu ya tabbatar da cewa ba shi da galihu kuma ga maza sallama yana cewa manista kuma man a minkum ta falyatazawwaj to mm. nai yana ganin cewa ba shi da abin da zai iya gabatarwa aka ce masa ya fito sai daga kowa da kowa ko yanzu mu nan. ai daga mm. nan samari suke tsere ko sai zai ga mutuwa yana so da amma da an ce masa ya me ya fito sai <laughs> za ka neme shi ka rasa Ga sai na ali shi ba ya tabbatar da cewa idan maza Allah ya ce ya fito ya san ba shi da wani abu masha Allah shi da annabi ki tambaye shi aina da ukal hutamiyya eh. wato ina sulken ka din nan mm. da ake nasabta shi zuwa ga ake ce mal hutamiyya mm. sai ce mai gashi sai annabi ce je ka sayar ka kawo mu kuɗin Allahu akbar ah, sai ya fita kasuwa ya tafi sai da wannan ah, dir'a mm. wato sulke din kenan da ya je wato ah, sai da Uthman shi ya sayi wannan sulken ya sayi shi a dirhami 400 bayan ya saye shi ya danka mai kuɗin mm. sai tambaye shi ke ce mai tsakanina da kai waye ya fi cancantar wato ya zama wannan slikin yana hannun shi sai ce mm. kai ne saboda kai ka biya kuɗi ka sai shi sai ce shi kenan ga slikin ka na mayar maka Allahu akbar ma'ana bayan an yi ciniki eh. ka saya na sai maka ka karbi kayanka eh. ni ma na karbi ka karbi kuɗi ni ko na karbi kaya eh. sannan kuma sayyidina Uthman ya sake dauka yemi ya mayar mai da suke shi ma'ana dai kuɗin da yake so ya bashi to amma ka san irin waɗannan manyan mutanen haka sukan ɗan ji nauyi haka abu haka a basu sai mai ta dabara hmm. ya bashi wato kuɗin ta hanyar da zai ci wato ya karbe shi da izza abin shi ya siyar ya rike kuɗin gaskiya ne to malam brahman ban sani ba ko za ka iya gaya mana nawa ne aka sayi sa wannan silken dirhami 400 hudu dirhami 400 hudu eh. to da kila ban san abin nan dinka a lissafi ba da sai in ce yanzu za ka iya kimanta mana kuɗin a yanzu eh zan iya kimanta shi ga abin da mutane su fahimta don ba ban da kwari a lissafi ban san wani abin kirki akai ba amma dai abin da na sani shine ah, in muka zo babin zakka mm. haka ah, nisabin zakka hmm. kaga dinari ashirin ne da kuma dirhami ɗari biyu eh. kaga kenan nisabin zakka times two nisabin zakka sau biyu sau biyu eh. hmm. duk wanda yake so ya san adadin kuɗin yanzu kan iya dubawa ya ga nawa ne aka fitar da samun zakka ne yanzu gaskiya abin da yasa na yi wannan tambayar eh. na so in ƙara fito da wata gaba ne da na ji malamai suna faɗa suna cewa ita kanta silken da sayidina Uthman din ya saya da wannan kimar ta kuɗin Mm. ya san cewa ba ta kai kimar wannan kuɗin da ya saye ta ba mm. amma ya yi haka ne don kawai ya ba ma dina aliyu abin da gudunmuwar da yake ganin za ta ishe shi ya ba da sadaki kuma mm. ya haɗa abubuwan da ake bukata na auren tabbaska allahu akbar wannan ne abin da ya faru a harkar wato bangaren sadaki ke eh to mala abraman ya hakuri eh. wato abin da yasa dole mu rika tafiya muna tsayawa a wannan tafiyar tamu ina son yan uwanmu da suke bibiyan mu suke kallon mu su yi haƙuri na tabbata za su zo su ta ji muna za ku so ta ji muna ta tafiya tar tar tar tar tar a tarihin to amma kada ku manta tarihin da muke yi ba wai tarihi bane na ordinary mutum tarihi ne na wato wata mata wadda wasu mutane fa sun bata a kanta hmm. kuma suna ci gaba da batar da wasu a kanta kuma ta inna aka bi aka batar da wasu ɗin nan ko suka bata akwai abubuwa waɗanda suke warware abin da ake dogara da shi wajen wannan batar kunga ina ganin daga cikin adalci dole ne ya kasance in muka tafi to mu tsaya mai bayani gamsashe wanda zai warware mutane irin kullin da ake nuna musu ko kuma irin wato abubuwan da ake dora musu a kansu ana cewa yana aukuwa yanzu misali sayid na Uthman dan Affan kowa ya san matsayinsa a wurin 'yan shi'a yana ɗaya daga cikin mutanen da suke kiransu gumaka yana ɗaya daga cikin mutanen da suke kiransu kafirai domin wannan ta sa suke me suke cewa 'ya'yan ma da manzon Allah ya bashi suke musanta cewa ba 'ya'yan manzon Allah ba ne a agololi ne to idan ku har wannan abin ya kai wanda kuma duk ana yi ne akan cewa saboda sayidina Uthman da sayidina Aliyu ba a ga maciji sai suka zaɓi Sayyidina aliyu suke wato karyata alkur'ani suke karyata hadisan manzon Allah A kan wannan ta bangaren abin da ya tabbata ga sayidina Usman ɗan Affan to yau sai gashi malam Abdulrahman kana gaya mana cewa mm. sayidina Usman din nan da yan shi'a suka ɗauke shi a matsayin maki kafiri la'ananne mm. wannan har suke fitar da shi daga musulunci shi ne ya biya sadakin auren sayidina aliyu da sayidatina fadima don allah bashin mai yan shi'a suke bin sayidina aliyu inda gaske ne suna kaunar sayidina aliyu suna kaunar sayidatina fadima bashin mai suke bin sa inda gaske ne suna kaunar alhassan suna kaunar alhussein a yanzu na tabbatar da cewa ko yanzu duk mutumin da ya ɗauki kuɗin sadaki ya biya maka ba za ka taɓa manta da shi a rayuwarka ba har abada na tabbatar sayidina aliyu a irin tarbiyyar da ya samu ta gidan annabta a mm. irin matsayinsa da saninsa da allah da saninsa da alkur'ani da saninsa da hadisan annabi muhammad mm. sayidina aliyu ba butulu bane wallahi wallahi ba butulu bane ba kuma duk mutumin da yake yana faɗa da sayidina usman ya sifanta shi akan cewa sayidina aliyu butulu ne bai san aikin alheri ba don mutumin da ya ɗauki sadaki ya baka ya sayi sadakin da ya baka ya yi maka sayayya ya mai maka da sayayyarka ya ɗauko kuɗin da ya fi ƙarfin sayayyarka ya baka ya ce je ka hidimarka ya hmm. kasance tare da kai ina ganin sayidina aliyu wato a riƙa ma nana ta irin wannan maganar ita kanta laifi ban san me mala abdulrahman kila kana da wani abu da zaka iya ƙara warware mana da shi akan wannan ba misali ah, banda shi abin da shafi sadaki banda abin da ya shafi sadaki to kenan mu bar wannan din na tabbatar sako ya isa insha Allah subhanahu wataala mu je ga gaba ta gaba wadda ita kuma ka wasu mutane ita ma eh. kake cewa su kuma su ne suka haɗo kayan aurenta amma sai na ji kuma ka sake kawo sayidina abubakar a ciki eh. ka ce sayidina abubakar da bilal da salman farisi sayyidina ammar da ammar ibn yasir ah, wannan shi ma dai kamar yadda na faɗa a littafin yan shi'a na wato ɗauko wannan ah, ya zo a bihar al'anwar ah, inda suke cewa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya kawo mai sadakin mm. da ya kawo mai sai ya ɗauka sai ya bawa bilal ya ce je ka siyo turare Allah ba ka ga amarya tana buƙatar yan kayan kanshi haka da sauransu eh. haka mm, sannan kuma sai kira salman ya kira ammar ibn yasir su kuma sai ba su ya ce ku je ku haɗu sauran kayan da ake bukata mm. sai ya ce sai na abubakar ku tafi tare duk abin da za ku siya ku tambaye shi sai ma'ana shine wakilin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen kayan ɗaki tabbas to da aka je maka mai yadda ya zo a Allahu akbar in zan iya karanta ta yake cewa lokacin da ya aika bilal din sai yake cewa bilal din ibta li fatima tatiban ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدراهم بكلتا يديه فأعطاه أبا بكر فقال ابتع لفاطمة ما يصلحها من ثياب وأثاث البيت وأردفه بعمار بن ياسر وبعدة من أصحابه فحضروا السوق فكانوا يعرضون الشيء مما يصلح فلا يشترونه حتى يعرضوه على بكر على أبي بكر فإن استصلحه اشتروه معنا دي باسو كل سرا ما سكنوا على الرامان كأب دي باسو أن كل إن أكتر في كسوة شيء ما زال سلام شيء ما زال الله صلى الله عليه وسلم سيد مسلم سأمر إذا سنجا وأنا أبدا قادة أسيا سيد مسلم سيد أبو bai ka gani game da wannan in ya ce ya yi shi kyan sai a siya in kuma ya ce bai ba shi kyan sai a bashi ya ilahi wannan ma yana cikin daga littafin shi ya samu shi wannan ba wani littafin ahlus sunna bane su yan an su suka rawaito wannan su suka rawaito wannan me yasa suke zagin sayyidina abubakar me suke so ya musu a wannan wato Allah ne yake matsan bakin su saboda su fito da karerai da suke yi tabbatar cewa abin da suke karya ne na tabbatar ba da saran suke kawo waɗannan riwayoyi ba mm. amma Allah subhanahu wa ta'ala saboda hikimar shi duk yadda kai kokari ka ɓoye gaskiya sai ya ba wa gaskiya wata kafa da ta iya bullowa to kaga sun yi kokari su juya su mm. laffa da daura kai da kuke cewa ko mm. a yi dan a kwana can kwana-kwane kwana-kwane dan a fito da cewa tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidan shi babu jituwa to amma duk yadda suka yi aballahu sai ya fito da cewa wato ni abin da yake ta kara daure min kai wallahi hmm. shine kowa dai ya san menene aure ya san kuma menene matsayin aure hmm. ya san kuma wa ake wakiltawa a abin da ya shafi aure yanzu ko maɗaurin aure da ake sawa ko wanda zai yi kayan abu kaza ko makamantansu ko da a ƙasar mu ƙasar hausa sai na jiki sosai idan a 'yan uwa ne sai hmm. wanda yake kusa idan abokai ne to sai a amini ba wai jigari-jigarin aboki ba hmm. sai a amini balantana ka duba manzan allah ya ce da abubakar su je ya sayar mata duk abin da yake ganin ya dace hmm. ma'ana manzan asalama ya amince da zaɓin sayidina abubakar cewa kai ne ubanta ka je duk abin da ka ga ya dace ka siyo shi ka yi mata kawai tabbas la ilaha illallah gaskiya fi sabilillahi ina ganin wato kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne cewa ya bi a akan hanya fara tas hmm. dare da rana duk daidai yake ma'ana hanya ce fara tas komai a fili yake hmm. ba mutumin da yake karkacewa daga kan wannan hanyar sai mutumin da ya halaka saboda haka malam abdulrahman ina ganin warware waɗannan maganganun suna da muhimmanci ba zai yiwu mu kyale mutane haka kawai a cikin duhu ba wannan al'amarin yana da matukar muhimmancin da bai kamata mu ja shi a guje musu kwani dokinmu mu tafi da shi haka ba dole mu rika tafiya muna ƙara yi wa mutane bayani kuma su rika fahimta da kansu suna riska don su ƙara gano maƙaryaci a cikin tarihin addinin musulunci don su rika ƙara gano maƙiyin allah maƙiyin annabi muhammad maƙiyin iyalan manzon allah maƙiyin sahabban annabi muhammad hmm. na'am su gano me yawwa su gano wasu mutane ne kawai da suke amfani da wasu tunani don su nemi kuɗi a hannun mutane a riƙa yi musu hidima hmm. da haka suka rasa inda za su shigo sai ta cikin me ta cikin tarihin waɗannan manyan mutanen mm. wanda wannan ba ƙaramin zagon ƙasa ba ne a musulunci da haka za mu dakatar da kai daga nan gurin ka yi haƙuri mm. hakanan muna ba wa masu kallonmu da sauraron mu haƙuri su ma su kasance tare da mu in allah ya so ya yadda mm. za mu ɗora daga inda muka dakata domin waɗannan abubuwan da muke faɗa suna da muhimmanci ku kasance tare da mu a cikin yaya ta kaya a cikin al'amarin auren tana fatima radiyallahu anha su wane ne suka yi uwa suka yi makarbiya su wane ne suka ba da gudunmawa insha Allahu a mu na gaba na ahlul baiti da sahabbai tare da bakon shirin namu malam abdurrahman rayyan mahmud da haka duka duka abin da ya sawwaka kenan a cikin wato wannan shirin namu ne da fatan za ku kasance tare da mu allah maɗaukakin sarki ya datar da mu allah maɗaukakin sarki ya saka wa 'yan uwa da suke kan kwamfutoci don yaɗa mana wannan shirye-shirye da kuma shi kanshi gidan talabijin na misal hausa wanda shi ke yaɗa wannan shirye-shirye masu amfani da dukkan alkhairi ya kuma kare mu da dukkan shari ya kuma fahimtar da mu addini na gaskiya ya kuma ƙaunatar da mu ya ƙara mana ƙaunar iyalan annabi muhammad da kuma sahabbansa ya kuma haɗa mu da su a gidan aminci da wannan nake cewa sai shiri na gaba in allah ya so ya yadda wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu malam abdurrahman allah ta'ala ya saka da alheri جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وشاء الله فيكم أحب الرسول وآل الرسول محبة مستمسك بالهدى لهم في فؤادي هوى من هوى أبيهم أليسوا بني أحمدا اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك ونشهد ملائكتك ونشهد عبادك الصالحين بأننا نحب الحسن والحسين وسائر أهل بيت رسول الله فأحبنا يا الله فأحبنا